yo Allah Allah muna roƙonka duk mai yaya ka sa katta fita daga gidan mijinta duk wacce ta haihu Allah sa katta fita daga gidan mijinta Allah ya ba ta haƙuri ya ba mijin haƙuri su riƙe 'ya'yansu wallahi ba za ka san musifa ba sai kun rabu da mace da 'ya'ya ko an saki mace mai 'ya'ya ko mace ta fito da 'ya'ya ko mace tana da 'ya'ya ta gamu da mara mutunci ya koro ta da 'ya'yan malam ya'yan nan su rasa inda za su sa kansu kuma in kika yi aure yanzu wata ta fito da 'ya'ya kuma ta je ta yi aure wanda ta auren sai ya ce shi ba san 'ya'yan su dinga zuwa ka duba shi kuma dan Allah wani irin mutum ne wannan ka aure musu uwa kuma ka ce ba su zo su ga su ba sai a ɓoye fa sai baya nan a ɓoye a ɓoye su zo su ga babar su da an ji labarin zai dawo sai su maza su ɓoya wai shi baya son ya ga 'ya'yanta ka aure musu uwa kuma ka ce ba ka son 'ya'yanta wanda wani irin mutum ne in kuma sun je gidan babansu kuma shi kuma ya auro wata ita ko ba ta son 'ya'ya kun ji wata masifa. shi ma uban idan 'ya'yan sun zo sai dai igansa a ɓoye kan matarsa ta ji sai ta ce an ce yaran nan sun zo wai yaran nan ubansu ne fa wai su ce wai yaran nan sun zo ce eh to me kai musu me ka ba su 'ya'yansa a auro ki ki zo ki raba mutum da 'ya'yansa kai kuma ka auri mace da 'ya'ya kuma ka hana ta ta alaƙa da 'ya'yanta shi yasa wallah wata matar da muka zo za ta aure sai ta ɓoye 'ya'yan wanda zai aure ta yace mata 'ya'yan ki nawa su ce ɗaya ashe biyar ne sai da aka zo aka gano biyar ne mijin ya kata ta ƙara guri na na ce to ke me yasa ki boye tace wallahi malam mazan ne in kace kana da yaya sai su zama ni kuma ina son sa wallahi na san nace masa biyar ne ba zai yadda ba na ce Allah sarki Allah sarki ce Allah sarki ai Allah ne ya baki biyar din na ce to kai yanzu kaji biyar ne ce to ani malam ƙaryar da ta yi mana nace ai son ka take son ka take za ta yi maka ƙarya da ce ma biyar ne ta za ka yi sun yawa so da ba kai ne ubansu ba me ya'ya biyar ba mai albarka ba ce yanzu ya za yi na ce sai kai yi haƙuri ba ta ɓoye maka ba ne don ha'inci gani ta sun yawa in ta faɗi biyar za ka ji sun maka yawa sai ka ce kai ba za ka aure mai 'ya'ya biyar ba kai kuma kana so in ka mutu kan matarka da 'ya'ya biyar wani ya zo ya rufa mata asiri ko in yakka ta fito da 'ya'ya biyar kana son wani ya zo ya aure ta amma kai ka ka aure 'yar wani mai biyar haka wata hajiya wai ba ta son kishiya kuma ‘ya'yanta mata hudu kullum kuma addu'a take Allah ka kawo musu miji kuma ita ita kadai to shine mijinta <laughs> mijinta ya je yana addu'a yana Allah ka kawo ‘ya'yana maza na gari sai wani malami ya ce masa baka shawara ya ce eh ya matanka nawa ya ce ita kaɗai ce ‘ya'yanta mata nawa ice hudu ne ice to ka ƙara ɗaya in ka rufa wani asiri ka ɗaukan matasa kai ma Allah zai rufa maka asiri kama wanda zai ɗaukan ma naka sai koma gida ya ce hajiya na samo magani ta ce alhamdulillahi alhamdulillahi wani magani aka samo da zai sa ya musu aure ya ce in ƙara ɗaya ta ce a wannan ba magani ba ne ai wannan cin mutunci ne da cin fuska ce ai hajiya ki bari a ƙara ɗayan nan ni ma bari in nemi wani da yake addu'a Allah kawo matarsa yarsa ɗa na gari ni ma ɗau ɗaya ai ko da ya ɗau ɗayan nan kafin wata shida biyu sun tafi kafin wata shida an zo an aure biyu biyun ma an sa rana in ka yaye wani bakin ciki kai ma sai Allah ya yi ma amma ke kin kasa kin tsare kin ce wahadaki la sharika laki kuma ga kikin tara yaya mata a gaban ki kina so mai aure ya zo ya dauka amma ke kuma ga wani nan makota sun cika kin hana mijin ya dauko ko daya kuma ke kina son a ɗebe naki kin wa kanki adalci tsakani da Allah gaskiya ce fa ba ta da daɗi yauwa tunda ba tsoron ku muke ji ba dole mu ga abu ku ba abin sadaka muke karba hannu ko balle ku daina ba mu sadaka dole a gaya muku gaskiya ko <laughs> yauwa don haka ki ba da dama mijinki ya karo ‘ya'yanku mata duk za su tafi insha Allah za a yi ta sallama har sai sun kare ana cewa wai babu irin zuriyarta ne tana wallahi duk sun ƙare eh ayi hakuri sun ƙare mutum hudu za su fito suna son mace ɗaya kina cewa to ayi hakuri kai dan Allah ku yi hakuri ku uku eh wannan muka ba Allah ayi hakuri ana ta layi saboda kin taimaka wani sai Allah ya taimaka miki